Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta da ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 14 ga watan Maris 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masana tattalin arziki sun bayyana cewa sai an shafa akalla watanni shida kafin a iya samo bakin zare na warware matsalolin da matakin babban bankin cbn na canjin kuɗi ya janyo ta fuskar tattalin arziki kamar yadda kuka sani cewa gaskiya wannan canza kuɗi ya yi mana ta'adi ba ɗan kaɗan ba a tattalin arzikin najeriya kuma wannan ta'adi ne wanda ba za a warke shi manan da wata shida ina ganin sai ya wuce haka domin yanzu da ita central bank ta ce a bada kuɗi ba ta bada kuɗin ba kin ga babu kuɗi sabbin kuma babu su saboda haka za a ci gaba da shiga wannan wahalai har zuwa lokacin da kuɗi suka wadata. Za kuma ku ji cewa a wani sabon yunkuri na shawo kan matsalar tsaro, hukumomi a jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ECOWAS da EU da Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani aikin karɓe makamai daga mutane da ke rike da su ba bisa ƙa'ida ba a faɗin ƙasan. A ci gaba kuma da tarihin jihohin Najeriya da muke kawo muku, yau za mu sake haskaka jihar Oyo. amma kafin nan gasar filo da labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan mun sake samun ku lafiya ga labaran duniya. Rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin yakin kasar Rashi ya yi karo da wani jirgi mara matuki na leƙen asiri da sa ido na Amurka da ke aiki a sararin samaniyan ƙasa da ƙasa akan tekun Bahar Maliya. lamarin da ya sa jirgin ya faɗo. Wani jami'in sojan Amurka ya shaida murya Amurka cewa har yanzu ba ɗauko jirgin na MQ-9 ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka za ta gayyaci jakadar Rasha kan lamarin. Ya ƙara da cewa jakadiyar Amurka a Rasha, Lynn Tracy, ta isar da saƙo mai ƙarfi ga ma'aikatar harkokin wajen Rasha. kuma an yi wa shugaban amurka joe biden bayani game da lamarin a cewar kakakin fadar white house john kirby sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na kasar habasha kuma zai ziyarci nijar a mako mai zuwa a daidai lokacin da gwamnatin biden ke kara kaimi wajen yin cuɗanya da kasashen afirka domin daƙile tasirin ƙasar china da ke da shi a nahiyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken ya isa birnin addis ababa kuma zai je birnin ya mai domin tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin arewacin ƙasar habasha da kuma ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da ake yi a nijar da kuma yankin sahel baki ɗaya blinken na shirin gana da jami'an habasha da na tigray addis ababa kuma zai kasance sakataren harkokin wajen ƙasar na farko da zai ziyarci ƙasar nijar 'Yan sanda a Pakistan sun yi yunkurin cafke tsohon faraministan kasar Imran Khan a yau talata, amma ɗaruruwan magoya bayansa sun kare shi a wajen gidansa da ke birnin Lahore da ke gabashin kasar. A cikin manyan biranen kasar a wannan rana, magoya bayan jam'iyyar adawa ta kan ta Pakistan Tariq Al-Ihsan wato PTI a takaice sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da yunkurin cafke shugaban nasu. dan siyasar mai shekaru saba'in a duniya yana fuskantar shari'o'in kotu da dama da suka ta yadda kayar baya da ta'addanci da kuma cin hanci da rashawa tun bayan da majalisar dokokin ƙasar ta kaɗa ƙuri'ar hamɓarar da gwamnatinsa a watan fabrailun da wato afrilun da ya gabata kanda ya musanta dukkan zarge-zargen yana mai cewa sakamako ne na cin zarafin siyasa da magajinsa firaminista shabas sharif ke yi To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kasar Pakistan ta samu karuwar mace-mace da ke da alaka da ta'addanci a cikin shekarar 2022. Wanda adadin ya ƙaru sosai zuwa 643 ya ƙaru da kashi 120 daga yawan waɗanda suka mutu 292 a shekarar da ta gabata in ji wani sabon rahoto a yau talata pakistan ta zarce afghanistan a matsayin ƙasar da ta fama da hare-haren ta'addanci da mace-mace a kudancin asiya matsayin da afghanistan take kai tun shekarar 2017 in ji wata cibiyar nazarin ta'addanci ta duniya gti a takaice wadda cibiyar tattalin arziki da zaman lafiya da ke australia ta fitar burkina faso ta fi kowace yawan ƙasa yawan mace-mace masu alaƙa da ta'addanci a duniya inda ta ƙaru da da tara zuwa 1135 a shekarar da biyu. hukumar ta gti ta ce afghanistan ta kasance ƙasar da ta fama da ta'addanci a shekaru hudu a jere duk da raguwar da aka samu da kashi 75 cikin 100 yayin da aka rage yawan mace-macen da kashi 58 cikin 100 a shekarar 2022. afghanistan ta samu mutuwar mutane 633 a cikin shekarar 2022 a cewar gti Kasar China ta ce za ta dawo da bayar da dukkan bizar shiga kasar ta tare da buɗe kan iyakokinta ga masu yawon buɗe ido na kasashen waje a ranar Laraba, lamarin da zai kawo ƙarshen hana shiga ƙasar na shekaru uku da aka ƙaƙaba don yaƙi da annobar COVID-19. Gwamnati ta faɗi a yau talata cewa za a koma tsarin shiga ba tare da biza ba a wurare kamar tsibirin Hainan da kuma jiragen ruwa da ke shiga babban birnin Shanghai mai tashar jiragen ruwa. waɗanda ba a buƙatar biza don su kafin barkewar annobar coronavirus. Baƙi da aka bawa biza kafin ranar 28 ga watan Maris na shekarar 2020 lokacin da Beijing ta rufe iyakokinta ga yawancin baƙi daga ƙetare. Za a ba su damar amfani da su don shiga ƙasar muddin wa'adinsu bai ƙare ba. Hakanan kuma za a ci gaba da shiga ba tare da biza ba ga baki ɗaya daga Hong Kong da kuma yankin Makau da ya shahara wajen caca. na lardin Gondon na kudancin ƙasar. Kamun kifi ba bisa ka'ida ba ya zamto masana'antar biliyoyin daloli da ke alaƙa da aikata laifuka kuma na shirin haifar da babbar barazana ga tsaro a duniya yayin da sauyin yanayi ke ɗumama tekunan duniya a cewar wani rahoto da cibiyar Royal United Service Institute wata kungiyar bincike da ke birnin london tare da haɗin gwiwar asusun the futurable trust kamun kifi ba bisa ka'ida ba yana samar da dala biliyan 36.4 a kowace shekara a cewar rahoton wanda ke wakiltar kusan kashi ɗaya bisa uku na yawan kamun kifin a duniya. Yayin da sauyin yanayi ke ɗumama wato yayin da sauyin yanayi ke dumama tekunan duniya, kifayen suna komawa zuwa wuraren da suka fi sanyi wato ruwa mai zurfi, kuma ana sa ran ayyukan aikata laifuka zai biyo baya. rahoton ya kuma nuna cewa kifaye na taka muhimmiyar rawa wajen samar da iskan carbon ta hanyar rayuwa cikin ruwa don haka raguwar kifin da kansa zai iya hanzarta dumamar yanayi. gaida da hashin gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda kuka ji a farkon shirin kasa da sa'o'i 24 da fitar da sanarwa da babban bankin kasuwanci Najeriya da CBN ya yi akan a ci gaba da mu'amala da tsofin takardun kuɗi na naira ɗari biyar da dubu ɗaya bayan kusan makonni biyu da kotun kolin ƙasar ta zartar da hukunci a kan lamarin masana tattalin arziki sun bayyana cewa sai an shafa akalla watanni shida kafin a iya samo bakin zare na warware matsalolin da matakin na babban bankin cbn ya janyo ta fuskar tattalin arziki daga abuja ga wakilin murya amurka halima abdulrauf da cikakken rahoton Masanan sun bayyana hakan ne kwana ɗaya kacal biyo bayan kalamai da suka fito daga cibiyar bunƙasa sana'o'i masu zaman kansu wato CPPE da ta ce tattalin arzikin Najeriya ya yi asarar kimanin naira tiriliyan ashirin sakamakon karancin sabbin takardun kuɗin naira ya zuwa yanzu. Tsakani da Allah na rasa abin da ya fi dubu ɗari biyar fi sabidin layi saboda ko gareji yanzu ma duk wanda zai zo aiki mutum sai ya ce ya tura ma ba za a same shi ba mutane ma ba sa ma kawo jaran ma kan bacci muke a gareji. Wani karamin ɗan kasuwa kenan yana bayyana irin asarar da ya tafka tun karshen watan janairun ya zuwa yanzu duk da cewa kotun kolin najeriya ta zartar da hukunci akan karar da gwamnonin kaduna kogi da zamfara suka shigar a gabanta akan batun na tsawaita wa'adin ci gaba da amfani da tsoffin takardun kuɗi inda kotun ta ce a ci gaba da amfani da su ya zuwa ranar 31 ga watan disambar shekarar 2023 da muke ciki lamarin da aka ji shiru a kai na tsawon kusan makonni biyu daga gwamnatin tarayya da ma bankin cbn tun dai masu ƙanana da matsakaitan sana'o'i ke kokawa akan irin asarar da da suka yi ta samu tan watan janairun da aka fara aiwatar da wa'adin daina amfani da tsaffin takardun kuɗin abdulrahman muhammad mai gyaran mota da kuma sayar da kayayyakin mota ne a najeriya wanda ya bayyana cewa gaskiya maganar kuɗin nan an sa mutane a damuwa sosai wallahi musamman mu da muke dan zuwa muna dan harkar mota mu je mu dan siya wallahi in muka yi tafiya nan abin ma ga mu yi wallahi ba karamin wahala muke sha ba mu ba mu ga amfanin wannan abin da aka kawo ba wani ma yana da kuɗin a account ɗin shi wanda ya kamata ya biya bukatar gaban shi da ita amma sakamakon rashin kashi kashi nan da ake fama tsakanin da Allah abin zan ba iyali na ma gagara na ma yake daga wannan lokacin zuwa iyali. A wani bangare kuma Laila Al Uthman mai gudanar da sana'ar abinci da sarrafa kujeru ta ce. Well daga farko dai gaskiya abin ya ba mu wahala saboda abu ne da ya dauke mun bazata sai kuma mutane a kasuwa kamar yadda kika sani kullum abu ne da muke siya na yau da kullum su tumatir da sauransu mutane ne wanda ba su da wani POS wasu ba masu da banki so it took us lokaci kamun muka samu mutane suka fara accepting transfer ya dan ja mana lack of abubuwa kamar a zo a ce yau a babu wannan abun saboda karancin um, abubuwa daga kasuwa sai kuma recently da aka ce a fara amfani da tsohon kuɗi ni dai ba zan ce na ma ga tsohon kuɗin batun daga lokacin din ban ga wanda ya kawo min ita ba har yanzu saboda haka ban san ya abin zai sake fikin ba amma ni dai zan ce gaskiya ban samu wani problem sosai ba saboda daman mun daɗe da komawa cashless policy daga restaurant da su gona da sauransu muna ta neman yadda za mu koma saboda ƙananan kananan sace-sace da gurin ma'aikata so ni ya taimake ni ma in making all these things ya zama right na san kashin ma would be a good thing idan ya dawo in circulation a wani bangare kuma masana tattalin arziki na ci gaba da bayyana irin tsawon lokaci da za a iya ɗauka kafin a iya samo bakin zaren wannan al'amari kamar yadda malam kasim garba kurfi ya bayyana kamar yadda ko sani cewa gaskiya wannan canza kuɗi ya yi mana ta'adi ba ɗan kaɗan ba a tattalin arzikin najeriya kuma wannan ta'adi ne wanda ba za a warke shi manan da wata shida ina ganin sai ya wuce haka domin yanzu da ita central bank ta ce a bada kuɗi ba ta bada kuɗin ba kin ga babu kuɗi sabbin kuma babu su su saboda haka za a ci gaba da shiga wannan wahalai har zuwa lokacin da kuɗi suka wadata mafita dai shine central bank ta sako tsakin kuɗin nan sannan a ci gaba da murza sabbin kuɗin nan suna tafiya hannun riga har lokacin da za su wadata kuma kada a takaita kuɗaɗen da mutum zai hidda domin gaskiya al'amari wannan an tattalin arziki banna ba ya kaɗan ba amma muna ganin ya riga ya yi man tattalin arzikin najeriya na wannan shekarar girbi gibin da ba za a iya cika shi ba daga nan har zuwa karshen wannan shekarar sai dai wata shekara mai zuwa wannan hanyar kada bi ta dama mun ce ba mafita ba ce ba indiya ta yi ta bata ji daɗi ba babu wata ƙasar da za ta yi wannan ta samu wadatar wannan abubuwan so gaskiya abin mafita shine da maraicen jiya litinin ne babban bankin najeriya ya fitar da sanarwa ga bankunan kasuwancin kasar wato deposit money banks dmbs da su dawo da harkar mu'amala da tsoffin takardun kuɗin kuɗin naira na ɗari biyar da dubu ɗaya a wani mataki na ban umarnin kotun kolin ƙasar. Duk ƙoƙarin ji ta bakin babban bankin Najeriya wato CBN ta hanyar kira ta wayar salula da sakonnin karta kwana a yayin hada wannan rahoton da ya ci tara. Halima Abdulrauf Muri Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaishe ki Halima Abdulrauf. To bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda a wani sabon yunkuri na shawo kan matsalar tsaro hukumomin kasar tare da haɗin gwiwar ECOWAS da EU da Majalisar Ɗinkin Duniya sun fara wani aikin karba makamai daga mutane da ke rike da su ba bisa ka'ida ba a faɗin ƙasar. Hukumomin sun ce wanzuwar irin waɗannan makamai ne sanadiyar karuwar matsalar fashi da makamai da satar mutane domin neman kuɗin fansa da kuma ta'addanci a wasu sassan ƙasar. Daga yamai ga wakilin murya Amurka Yusuf Abdullahi da ƙarin bayani. irin yadda hukumar da ke kula da tattar makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar nijar ke lalata bindigogin da ta samu wajen al'umma kenan lalata waɗannan bindigogin ya biyo bayan wani kamfe na musamman na yaƙi da makaman da ke yawo ba kan ka'ida ba a jamhuriyar nijar da hukumar da ke yaƙi da wannan al'amarin ta shirya a wasu yankunan nijar uku da suka hada da yankin tilibiri da tawa da kuma difa wannan gangamin na yaƙi da makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar ta nishar ya baiwa hukumar damar lalata kimanin bindigogi 100 tare da sa hannu kan bindigogi kimanin 300 sannan hukumar ta samu wasu gwamman mutane da suka amince su bayar da bindigogin da suke rike da su a rabin kansu eh, manufar bullo da wannan tsarin shine faɗakar al'ummar Nijar ire-iren illolin da ke tattare da rike bindigogi ba kan ka'ida ba tare da ja hankalin al'umma na ganin ta mika bindigogin a gaban kanta wato ba tare da an tilasta mata ba daga bisani za mu tattara bindigogin da muka samu mu lalata su yana da kyau 'yan ƙasa ya bayar da makamin da yake rike da shi ba bisa ka'ida ba ga hukumomin ƙasarsa domin a lalata makamin hakan zai sa a gobe ba za a yi amfani da makamin nasa ba wajen kai masa hari. manufar dai shirya wannan kamfen wanda ya samu tallafin kungiyoyi daban-daban da suka hada da kungiyar kasashen yammacin afirka sai yawo ko ecowas da tarayyar turai da hukumar da ke kula da raya kasashen duniya ta majalisar ɗinkin duniya da dai sauransu shine samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar nijar ta hanyar yaƙi da makaman da ke yawo a ƙasar ba kan ƙa'ida ba musamman ma idan aka yi la'akari da yadda ake fama da matsalar tsaro a wasu yankunan ƙasar da ke fuskantar hare-haren ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa da fashi da makami da dai sauransu a wani mataki na baiwa waɗanda ke rike da makaman ba kan ƙa'ida ba wata dama ta rabuwa da su a cikin salon alum hukumar da ke yaƙi da wannan lamarin ta bullo da wani tsari na ba da taimakon abincin dabbobi ga duk wanda ya amince ya mika hukumar makaminsa a rabin kansa. saboda haka nan na maka ashe makamai wanda maka ashe kowa sun gane dalili wanda maka ashe makamai wanda maka ashe kowa cikin azawa kowa mun nemo haka nan na zayi kuma muna aiki tsakaninmu da allah mutanen shi tabarin da tasira da abalak da tabalaga da kawo haka nan na zami. tawagar da ta hukumar da ke yaki da makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba a jamhuriyar ta nishar na tare da rakiyar wasu shugabannin kungiyoyin fararen hular kasar a wannan gangamin waɗanda kuma suka yaba da tsarin bayar da taimakon abincin dabbobi ga waɗanda suka amince su mika hukumar makamansu a rabin kansu. Al'ummar wannan yanki ta fi dogara ne da kiyo, kuma kamar yadda aka riga aka sani cewa a wannan lokacin bangaren na kiyo na fasanta a haka muka yaba da wannan tsarin na hukumar da ke yaƙi da makaman da ake rike da su ba kan ka'ida ba. Kaman da da ke yawo ba kan ka'ida ba a jamhuriyar ta Nijar. An fi samun su ne a waɗannan yankunan Nijar uku da ake gudanar da wannan kamfen wato yankin tilibiri da tawa da kuma difa waɗanda dama ke fama da matsalar tsaro yusuf abdullahi daga yamai jamhuriyar nijar da yusuf abdullahi da ya haɗa mana wannan rahoton To a ci gaba da shirye-shiryen zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokoki a Najeriya. Yau za mu sake duba taskar mu ta tarihin jihohin kasar da muka saba gabatar muku domin haskaka jihar Oyo. karyancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. yi gwamnan jihar Oyo injiniya Olusheyi Abiodun Makinde ran ashirin ga biyar ga watan Disamba na shekarar alif dubu da da da tara sittin bakwai a Ibadan. Sai Makinde kamar yadda aka fi kiransa ya kama mulkin jihar Oyo ran ashirin da tara ga watan Mayu na shekarar alif dubu biyu da goma sha tara, bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP kafin kafin ya ɗare kujerar gwamnan jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas. Siniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakinsa Bayo Lawal, sai Chief Tasalin Folarin da mataimakinsa David Okunlola na jam'iyyar APC su ne suka fi karfi a cikin 'yan takarkarin gwamna a jihar Oyo. Jam'iyyun UPN, MPN, AD, APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar uku ga watan Fabrairu na shekarar ali dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da shida ne aka ƙirƙiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya wato Western Region. Kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan. Jihar Oyo dai tana da faɗin ƙasa har na murabba'in kilomita dubu ashirin da takwas da ɗari hudu da hamsin da hudu. Ta yi iyakoki da jihohin Kwara, Osun, Ogun da kuma ƙasar jamhuriyar Benin. Jihar ta Oyo dai tana tinƙaho da cewa a nan ne aka fara kafa gidan gidan talabijin na farko a kasashen Afirka. Kana a nan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan jihar Oyo mai ƙananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan bakwai da dubu ɗari takwas da arba'in da ɗari takwas da sittin da hudu a bisa alƙalumman hukumar ƙidayar jama'a ta ƙasa wato na shekarar dubu biyu da goma sha shida. Wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaɓen mai zuwa. Sunana Fatima Bola. Mu a abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ba samu fito mu yi zabe ba saboda can baya a nan ibada an saya da jima da fada ana kashe mutane in babu tsaro fa zabe zai wahala. ni ne yalu gure mai injin amma mun hoto mu dai idan an kalkwale idan ana cikawa to amma sai a ita zabe ana da cewa za a yi mu kaza za a yi kaza ku zabe mu ba an yi an gama kata su ta biya ba kuma ganin kowa aikin da aka ce za a yi muku kuma ba za ku kuma ganin wani aiki a yi shi sai bayan shekara hudu sun kun so kasa kuma da ga talakawa suna neman cewa ai lokacin da kaza babu kuɗi ne ba kaza kaza sai ai ba su zo suka shiga alƙawari ba to shine a matsalar mu da wannan mutane tsakanin shugaban kasa gwamnoni da kuma yan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zaɓe su ba su cika alƙawari saboda haka shi kasa zai ce zai muku kaza gwamnoni su su ma za su dan su alƙawari za su ajiyar su kaza su ma abin ga sanatoci za su zo cewa ai mun an zaɓe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza to amma in aka yi dinnan kowa ba wanda zai haka za zo ya cika alƙawari sunana abule to kai kuma menene damuwa ka a wannan zaɓe mai zuwa ni damuwa na shine duk inda sanuwar gaba ta sha ruwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato ko wane ka gato sai alƙawalin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci to kowa bukata gidan yake babu wanda ke dubin talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gwagwarmaya muka zabi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya mu ana nufin Buhari bai cika muku alƙawarra ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda da mun kai gehen Buhari muna ganin cewa abubuwa za su ta yi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa a maimaita yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da a ce ka nemi bukata gare su me za ka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana ice ma nan ai ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai sunana alhaji samaila 1000 sabulu abu bukatan mu a kwanan sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to musamman lafiya muke so ba ma so kwada abu da ta tattara ba ma so a yi saman lafiya muke so a najeriya suna na babban da grace abin da ka damuwa security kamar tsaro kenan tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka remata kuma ba aiki samsam hassan umar tambuwal murar amurka daga ibadan a najeriya Latino da Sardauna firimiyan arewa na ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun a kan hanya sun biye wa zuciya roƙe na duniya madalla agai da hassan umar tambuwal da ya haɗa mana wannan shirin to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc yanzu kuma sai labaran wasanni daga niger daga bakin haruna mamman bako wasanni a takaice mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da shirye-shiryen soma kokowar gargajiya ta kasashe yammacin nahiyar Afirka da ake ce ma Tolak da jamhuriyar Nijar zai karbi bakunci daga 17 zuwa 19 ga wannan wata na Maris na wannan shekara ta 2023. Ministan harkokin wasannin kasar ta jamhuriyar Nijar ne Malam sai kudoro Adamu ya kai ziyara ta musamman a cibiyar kungiyar kwallon kafa ta kasar inda ake turkar 'yan kokowar jamhuriyar Nijar da za su wakiltar kasar Daga bisani minista ya ziyarci filin kokowa na ƙasa da ƙasa na ruwan birnin mai inda za a gudanar da wannan kwambalar sai dai minista ya nuna takaicinsa game da halin da wurin yake ciki inda ya kira ga masu alhakin kulawa da wurin da su hanzarta yin haka tare da daukewa gwamnati tsayawa wuri guda tana bata lokaci in ji minista sai kudoro adamu hukumar ƙwallon ƙafa ta mata ta babban birnin mai ta shirya wata kwambala ta ƙwallon. kwallon mata albarkacin ranar tunawa da ɗiya mata inda a ƙarshen makon jiya ne aka kammala gasar da ta haɗa ƙungiyoyi shida na cikin garin mai wasan ƙarshe ya haɗa is police ta 'yan sanda da is jnn ta garda republican inda matan na is garda national du niger ne suka lashe wannan kamben bayan sun lakaɗe su mata na is police na 'yan sanda da ci uku da nema a wani bangaren ana da iya cewa karin maganar nan da hausawa ke yi da ke cewa mai laya kiyayi mai zamani ya kare ne a nan nahiyar afirka kan kasar senegal wadda bayan ta lashe kofin kwallon kafa na manya ta sake lashe na masu bugawa a cikin gida kasar ta sake lashen kofi kwallon kafa na 'yan kasa da shekaru 20 a alkahira ko kuma a keruwa kasar misira ko egypt bayan ta darkake kasar gambia a wasan karshe da cibiyu da nema idan muka leƙa a wasannin kwallon tenis tennis a indiana wells a kasar amurka mai rike da matsayin na daya a duniya carlos alcaraz dan kasar spain sai da ya yi da gaske a zagaye na uku na kwambalar kamin shi hankaɗe dan kasar holland talon grace kapoor da ke matsayin na 36 na tennis a duniya da ci 7-6 da 4 ita ma 'yar kasar poland iga swatek ta kai zagaye na gaba bayan ta gama da 'yar kasar kanada kuma ta 26 a duniyar mata ta tennis bianca andrescu da ci shida da uku bakwai da 6 bakwai da 1 ita da kasar ta poland cewa da iga swatek ita ce ta daya a duniya a tennis na mata idan ko muka sake koma a jamhuriyar ta nijar ana mako na goma sha biyar a bangaren wasannin kwallon kafa na super league na kasar gs tawa a garin tawali birnin adar tawa a kokana ta agadas cibiyu da daya sai spor jihar ta zandara da magaram ta sha kashi banza da uku a hannun as police da 'yan sanda ta babban birnin mai liberté ta babban birnin mai ta sha kashi a hannun sportive de la garde national du niger da ta mata biyu da nema as don ta custom ta yi banza da banza da as fan ta sojoji sai as nijelak ta wutar lantarki da irana ta arlet jihar agades ta wurin hako uranium an yi banza da banza jangwarzo ta maradi a maradi ta yi ɗaya da ɗaya da salis sporting club ta bambarin yamai haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaici. To a takaice rundunar sojan Amurka ta ce wani jirgin yakin kasar Rasha ya yi karo da wani jirgi mara matuki na leƙen asiri da sa ido na Amurka da ke aiki a sararin samaniya ƙasa da ƙasa akan tekun Bahar Maliya lamarin da ya sa jirgin ya faɗo. Wani jami'in soja ya shaida murya Amurka cewa har yanzu ba ɗauko jirgin na Amurkan ba. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya ce Amurka za ta gayyaci jakadar Rasha kan wannan lamari. sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken na kasar habasha kuma zai ziyarci nijar a mako mai zuwa a daidai lokacin da gwamnatin biden ke kara kaimi wajen yin cuɗanya da kasashen afirka domin daƙile tasirin da ƙasar china ke da shi a nahiyar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce blinken ya isa birnin addis ababa kuma zai je birnin ya mai domin tattaunawa kan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen tashin hankalin da ake fama da shi a yankin arewacin ƙasar habasha da kuma ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da ake a Nijar da kuma yankin Sahel baki ɗaya. 'Yan sanda a Pakistan sun yi yunkurin cafke tsohon faraministan ƙasar Imran Khan a yau Talata, amma ɗaruruwan magoya bayan sun kare shi a wajen gidansa da ke birnin Lahore da ke gabashin ƙasar. a cikin manyan biranen kasar a wannan rana magoya bayan jam'iyyar adawa ta kan wato pti sun yi zanga-zangar nuna rashin amincewa da yunkurin cafke shugaban nasu kasar pakistan ta samu karuwar mace-mace da ke alaka da ta'addanci a cikin shekarar 2022 wanda adadin ya karu sosai zuwa 600 da arba'in da uku ya ƙara da kashi ɗari da ashirin da yawan waɗanda suka mutu ɗari biyu da casa'in da biyu a baya a shekarar ta gabata in ji wani rahoto a yau talata. To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin sarfili hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwana lafiya ma salam.